Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 21 da kuma 16. Sai kuma tashar VOA Africa akan mita 102.5 a jamhuriyar Nijar. Haka ma sauran tashoshin FM a jamhuriyar Nijar din da suka hada da rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon da kuma niyya. Kana masu na'uran kwamfuta sai su daddangwala hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar ta duniyar gizo. Masu aure Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku yau Lahadi ɗaya ga watan Mayu na shekarar 2016. Ladan Ibrahim Aiwa ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba. Da ma sauran abokan aiki ke farin cikin ɗaukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kayan mu tsunduma cikin shirin rigirigi Ibrahim a ba kanun labarai. To birnin Bagadaza ya gangara gabar afkawa cikin dambarwar siyasa a yau dinnan Lahadi. sakataren harkokin wajen amurka john kerry zai tafi birnin geneva yau dinnan lahadi don tattaunawa kan matsalar siriya sannan tarwatsewar wata mota a wajen hedkwatar 'yan sanda da ke birnin gaziantep na kudu maso gabashin turkiya ta halaka 'yan sanda akalla biyu ta kuma raunata wasu akalla 22 madalla kanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa yau ne ma'aikata ke bikin su a duk faɗin duniya da wajen tantance ma'aikatan gwamnati duk da cewa ba mu gama ba amma wanda muka sa su yi aikin ya nuna cewa akwai rashin gaskiya da yawa a ciki daga batun ma'aikata kuma sai na samar da ruwan sha ga al'umma mai kyawu ka ga mutum ya haƙa rijiya a nan a bayan katangarsa kuma a nan makocinsa ya yi masansa haka kuma grace alheri abdu za ta shigo da shirin ta na bishara amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Birnin Bagadaza ya gangara gabar afkawa cikin dambarwar siyasa a yau dinnan Lahadi, tuni aka shiga shirin ko ta kwana a birnin. Masu zanga-zanga sun mamaye shiyar nan ta ƙasa da ƙasa, wadda a baya unguwa ce mai matuƙar matakan tsaro. 'Yan majalisar dokoki sun arce sannan sojoji sun ɗaura ɗamara. zuwa safiyar yau lahadi masu zanga-zanga ƙarƙashin jagorancin shugaban 'yan shi'a muktada Almadar sadar sun ci gaba da mamaye titunan da ke gaban ginin majalisar dokokin ƙasar wadda ba kowa ciki a yanzu suka taru a inda ake kira dandalin biki 'yan majalisar dokokin sun ranta a nakare ne jiya asabar bayan da masu zanga-zangar suka afka ginin majalisar wasu 'yan majalisar dokoki 60 galibi daga jam'iyyun tsiraru na kurawa da sunni sun tsere daga babban birnin kasar zuwa irbi da sulaimaniya da ke yankin kurawa mai kwarya-kwaryar yancin cin gashin kai da ke arewa masu gabashin kasar wannan al'amari na da haɗarin gaske ga dukkanmu abinda wani ɗan majalisa ya gaya muryar amurka kenan bisa sharaɗin sakaye sunan shi saboda tsoron bita da kulli wasu 'yan majalisar ma har dukansu aka yi in ji shi mamayar majalisar makura ce ta tsawon makonnin da aka yi ana ta dambarwar siyasa da kuma karuwar tashe-tashen hankula kuma ta zo ne 'yan kwanaki bayan da mataimakin shugaban amurka joe biden ya ziyarci birnin na bagadaza sakataren harkokin wajen amurka john kerry zai tafi birnin geneva a yau dinnan lahadi don tattaunawa kan matsalar siriya ma'aikatar harkokin wajen amurka ta faɗi ji asabar cewa kerry zai tattauna kan ƙoƙarin da ake yi a yanzu na jaddada tsagaita wuta a faɗin siriyar kerry ya ankarar da manzan majalisar ɗinkin duniya a siriya kuma jagoran tattaunawar da ake yi kan siriyar mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka john kebi ya ce babban jami'in basirar amurka ɗin ya fito fili ya bayyana cewa kawo ƙarshen tashin hankali a aleppo da kuma cimma tsagaita wuta mai ɗorewa a faɗin siriyar baki ɗaya abu ne da ya kamata a bashi matuƙar muhimmanci keri ya bayyana damuwa akan yadda dakarun asar ke ci gaba da ruruta rikicin hare-hare har sau wajen talatin da jiragen yakin gwamnatin siriya suka kai da kuma barin wuta da jirage masu saukar ungulu suka kai a kan 'yan tawaye a birnin aleppo da ke arewa maso ƙasar a jiya asabar sun hallaka mutane akalla biyar a cewar kungiyar kare haƙƙin ɗan adam a siriya mai hedkwata a birtaniya farar hula kusan 250 ne suka halaka sanadiyar ruwan harsasai da wutar roka da kuma hare-haren jiragen sama a birnin da ake ta takaddama a kai tun daga ran 22 ga watan afrilu to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc tarwatsewar wata mota a wajen hedkwatar 'yan sanda da ke birnin gaziantep na kudu maso gabashin turkiya ya ta hallaka 'yan sanda akalla biyu ta kuma raunata wasu akalla 22 a cewar gwamnan yankin kafafen yada labaran turkiya sun rawaito gwamnan yankin na gaziantep ali yarlikaya na cewa a kasar waɗanda suka samu raunuka a fashewar ta yau ɗin nan lahadi jami'an 'yan sanda ne gaziantep shine birni na shida a girma a turkiya yana ɗauke da mutane miliyan ɗaya da rabi kuma yana da tazarar kilomita hamsin da biyar daga yankin da ke ƙarƙashin isis a kan iyakar siriya wata jaridar ƙasar bangladesh ta ce an kama wasu mutane uku da ake zargi da hannu a make wani maɗinki mabiyin addinin hindu da ke da shekaru hamsin har lahira jaridar daily star ta faɗi yau lahadi cewa ɗaya daga cikin waɗanda aka wake wato ɗaya daga cikin waɗanda aka kama ɗin ya taɓa kai ƙarar marigayi nickel chandra jordan a shekara ta 2012 bisa zargin batunci ga annabi muhammad ƙungiyar isis ta ɗau alhakin kashe maɗinkin da aka yi a yankin tsakiyar bangladesh a cewar kungiyar bibiyar al'amura mai suna side intelligence group mai harkwata a amurka a shekara ta 2012 wasu musulmin wurin suka doki marigayi judar saboda zargin cin mutuncin annabin cikin wani kalaminsa sanan shugaban amurka barack obama ya ɗauki wato ya ɗauki hankali a wurin liyafar cin abinci ta shekara-shekara da akan shirya ma 'yan jarida da 'yan siyasa da taurarin fina-finai na a daren asabar a fadar white house da ke birnin washington obama ya samu damar ƙarshe ta barkwanci game da shi kansa da abokan arziki da ma na gaba da kuma 'yan jarida da bangaren majalisa obama ya bayyana kansa da abin da ya kira tsofai-tsofai mai jiran lokacin bingirewa da ya juya ga zaben shugaban kasa da ke tafe obama ya ce shekara mai zuwa war haka wata ce za ta tsaya a daidai wannan wurin kuma kowa ya san wato kodawa ake nufi an san dai hillary clinton ta da mace tilo da ke takarar shugabancin amurka a yanzu A da Ibrahim Kalmasi Garba da cikakkun labaran duniya. To yau ma'aikata a dufaɗin duniya ke bikin ranar ranansu akan wannan ne wakilanmu daga sassa daban-daban a Najeriya suka aiko muna da batutuwa daban-daban da suka shahi ma'aikatan har ma zuwa jamhuriyar Nijar. Bari mu faro daga da Babangida Jibrin daga jihar Legas. wasu ma'aikata kenan ke rera taken ma'aikata da kuma 'yan fafutuka a bikin ranar ma'aikata da aka gudanar a sassa daban-daban na najeriya a najeriya dai bikin na bana ya zo ne a daidai lokacin da kungiyar kwadugo ta ƙasa wato nlc ta gabatarwa gwamnatin muhammadu buhari da ke cika shekara guda da hawa kan karagar mulki a wannan wata bukatan karin albashi na mafi karanci na naira dubu hamsin da shida a maimakon naira dubu goma sha takwas da ɗoriya da tsohuwar gwamnatin tsohon shugaba goodluck ebele jonathan ta amince albashin da kuma har yanzu wasu gwamnatoci na jihohi ke jan kafa wajen biyansa daga lagos kuma sai jihar niger su kuma ga matsalar su kamar yadda shugaban kungiyar kwadagon jihar idris yaya indako yake faɗa wakilin sashen hausa mustapha nasir batsari halin da ma'aikata jihar niger suke yanzu gwamnatin ta jihar niger ta kawo wai wai mai suna kosotan sali tibo kuma yanzu da nuna magana da kai haka akwai ma'aikata fiye da dubu daya ba sami albashi kowa to amma baka ga kamar aikin tantance ma'aikata ne don a gano na jabu to ina na to na jabu da aikin ta dama an an kawo ta ne ta aiki a February kawai to amma tun da kaga tana aiki ai ba laifin ta bane gwamnatin da ta sa ta yi shine shine muna ga ma gwamnati kenan wai za ta zabi cikin biyu ko mu ma'aikatan jihar naija ko Sale Tibor. Ga abinda gwamna Abubakar Sani Bello ke cewa dangane da aikin tantance ma'aikatan. Ta wajen tantance ma'aikatan gwamnati duk cewa bamu gama ba amma wanda muka sa su aikin ya nuna cewa akwai rashin gaskiya da yawa a ciki akwai mutane da suna karɓar albashin da bai kamata su ansa ba sannan akwai wasu kwata-kwata bai kamata suna da albashi ba suna ansa albashi akwai wanda ya kamata sun gama aiki harin suna aiki muna biyan naira biliyan biyu da miliyan ɗari biyu duk wata duk da cewa ba a gama ba amma dai da duk alamun cewa kuɗin nan in mun gama za a rage a kuɗin albashin nan to saboda yanzu ake aikin dole za a samu 'yan matsaloli san in aka gama tantancewa gaba ɗaya to ina ganin maganar delay ta wajen biyan albashi ko kuma yankewa babu daga jihar adamawa ko da jihar taraba ma'aikatan sun shaidawa ibrahim abdulaziz cewa ne kamar mu adamawa musamman kamar biyan gratuity ba a biya sannan a yanzu haka salary da kira ke samu so abin ya shiga mana mun muna so ya yi mana gyara ya duba yanayin abin da yake cikin siyasa muna kuka ina muna kira kuma da wanda suke ake gidajen su na haya don Allah don annabi su kara musu hakuri tunda dai yanzu kwanan mun ji cewa shugaban kasa ya ce zai tallafa gwamnati na samu biya wannan hakokin nan To yanzu bari mu tsallaka jamhuriyar Nijar domin jin suma ya ma'aikatan nasu suke ciki. Sulaiman Barma da Tamar Abari duk sun aiko da rahoto. Bari mu fara da Sulaiman Barma. To shin ko cikin wani hali sallar ta riske ma'aikatan kwadagon jamhuriyar Nijar a bana? Malam kaka mai tawaya kusa ne a haɗaɗɗiyar ƙungiyar kwadago ta USTN. Ma'aikatan Nijar suna cikin wani halin da kuɗin da aka basu ba masu isa suna ba na su na tauri suna son eh, ga wani tsadar rayuwa ta yi bisa a ƙasar nijar su ga wadda za a yi a sauƙaƙa musu wannan tsadar rayuwa ƙasar nijar tana cikin da waɗanda in ka tayar taya sai ka yi wata uku yakin a baka albashi to gwamnati ya ɗauki alkawarin sai mai doshi wata zuwa wata to akwai wannan kuka ana son a ga wadda za a yi a cokan shi wadda za a aba kowa albashin shi in ka ta wata zuwa wata bayan shekaru sama da 25 na mulkin demokradiyya a jamhuriyar Nijar har yanzu matan kasar na fuskantar kuma baya a game da batun 'yancin mata ma'aikata kamar yadda madam shaibu hajiya hasana ta koka a kai kana gani duk inda ake naɗe naɗe eh, ma'aikata mata basu da yawa wannan ko bai yi ba mace in tana diplom kifta ya kamata wadda an ka ɗoki namiji ita ma a ɗoke ta ma'aikata da yawa sai ka ji saboda mata na haihuwa sai ka ji an ce ba a ɗoka su aiki wannan matsaloli ne da yawa kuma halla yau sanjika da muke mata babu su da yawa a wadda saboda mace in kin shiga sanjika sai a ga ke ke ki da daraja kamar kowace shekara a bana ma hukumomin kasar Nijar sun yanke shawarar bayar da lambar yabo ga ma'aikatan da suka yi abin a zo a gani a fannin aiki to ita ma tamar abari ga abin da mamman galadima shugaban ma'aikatan da magaran ya shaida mata kiran mu ga ta su tsaya su nutsu gaskiya su kiyaye duk wata matsala wadda take in ta shahi ma'aikaci ko ta shahi talaka ta shahi kowa da kowa kamar magana ta albashi ya tabbata tunda in babu albashin nan kenan tattalin arziki na jihar ya tabarbare ya lalace mu dai a gaskiya sallah wannan dan ka ce bamu huto ba sina sef mu nan lakwal dan ka ce su huto ba shi yasa haka nan muka rurruwa muka huto defile sassaucin to sassau To madalla yanzu kuma daga batun ma'aikata sai na samar da ruwan sha tsabtacce ga al'umma. Gwamnatin jihar Legas a Najeriya ta samar da hukumar bin dokan samar da ruwan sha mai tsafta kamar yadda architect Ahmed Kabir Abdullahi ya yi mini bayani a cikin hiranmu. Salin da ya kawo mana ziyara a nan ofishinmu kuma na fara sa ne. Ko ina hikimar samar da wannan hukumar tasa tun daga hukumar tantance magunguna da abinci ta kasa wato nafdak shine sai ya fara mini bayani kamar haka. Ka san al'amuran ruwa kamar yadda yake a kasashen kasashen da suka ci gaba ba haka yake ba a tamu kasar a tamu kasar an saki komai sakaka kowa ya zo ya abin da ya ga dama babu kulawa babu kuma bin wasu tsare-tsare ko wasu dokoki so a dalilin haka akan samu yanayin da ana gurɓata shi kansa ruwan ruwan cikin ƙasa ana gurɓata shi ga mutum ya haƙa rijiya a nan a bayan katangarsa kuma a nan maƙocinsa ya yi masansa so ruwan ruwan na bayan gida da sauransu yana kwaranyowa yana shiga cikin rijiyar wannan kuma tun gurin haƙa kamar rijiyar rijiyar burtsatse za a ga cewa ita ma ana yin ta ba bisa kan ka'ida ba masu haka waɗansu ba su masu abin da suke yi ba idan an haka akwai yadda ake ake liƙe ruwan ta yadda ruwa bai stowa ya kurara ya shiga ta cikin wannan kororon ya shiga cikin ruwan to haka duk waɗannan abubuwa ne wanda yake ba a kula da su mashin ɗin kuma na famfon akwai wanda kuma shi famfon kansa shi ma matsala ne sai ga an saka famfo famfon kuma yana ɗigan mai yana ɗigar da mai cikin ruwan to mai hukumar ka ke yi game da ire-iren waɗannan matsalolin eh, tunda yana ɗaya daga cikin nasa ayyukan da hukumar take yi me take yi domin ganin ta shawo kan ire-iren waɗannan matsalolin da ka zayyana akwai dokoki da aka tsara akan abubuwa daban-daban idan za ka yi abu kaza ga yadda ya kamata ka bi ka yi gashi gashi gashi gashi gashi so kuma ana kiran mutane ana ɗakarwa ana yin license ana ba waɗanda ka taɓa tantance cewa suna da ƙwarewa a kai a ba su izinin cewa su je su yi waɗannan ayyuka akwai kuma wanda kafin kuma ba da wannan izinin dama sai an ƙara wa mutum a fadakarwa training workshop da sauransu a tabbatar da ƙwarewarsa sannan a ba shi ne je a aiwatar da waɗannan ayyuka so waɗannan wannan tsare-tsare su ne tsare-tsaren da su ma ƙasashen da suka ci gaba suka bi har suka samu damar samar da ruwan sha mai inganci ga jama'a to eh, eh, shi wanda aka samu bebi waɗanda aka yi da ya kuke yi da su tunda yanzu kana maganan wanda za su yi ne su za a horar sannan a ce musu yadda za su yi to su waɗanda suka riga suka yi waɗanda suke nan da ka ke yi da ita waɗanda suke nan da ana bi yanzu muna nan muna bi wuri-wuri mun fara gwada a ah, ingancin ruwa da ke cikin kowace rijiya wadda ke da kyau a ba da izinin ci gaba da amfani da ita wadda kuma ba ta da kyau akwai wadda rashin kyawun ana iya gyara shi ta wasu amfani da wasu hikimomi daban-daban akwai kuma wanda yake eh, lalle idan ruwan ya zama da ya gurbata to muna ah, hana amfani da wannan ruwan domin zai kuma dawo ya zama illa ga jama'a kuma za kula da cewa wannan gurbatar ruwa shi ne kan sa ya sa ya yawaita cututtuka daban-daban da ake ɗauka daga cikin ruwa akwai wani hukunci ne na musamman da hukumar ka ta tanada ko kuma gwamnatin jiha ta tanada ga wanda ya fanɗare bibi waɗannan tsare-tsaren ba ko kuma dokokin musamman waɗanda aka ce musu ga yadda za su yi kwarai kuwa akwai hukunce-hukunce daban-daban daban akwai wanda har takan kaiwa ga kotu domin akwai abin da yake in ta koma kuma kana neman kana yin barazana ga rayuwar jama'a to lalle za ku sa kafa wando ɗaya da hukuma to da har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc muna yanzu agogo ya ce karfe goma sha ɗaya da minti goma sha takwas ga kuma shirin mu na gaba. Jama'a salamu alaikum barkamu da Lahadi Grace Alheri Abdi ke farin cikin sake saduwa da ku shirin bishara. Yau shirin ya bakunci jihar Adamawan Najeriya inda wakilin masanin Adamu ya naɗo mana sujadar Lahadi a ikkilisiyar EYN. Cikin Sa na sujadar Lahadi wanda ya taken ku roƙa za ku samu ku kwankwasa za a buɗe muku. Limamin majami'ar LCCN lamba 1 Jimeta da ke jihar Adamawa Right Reverend Dr. Philibus Musa Bishop na gundumar Mayo Belwa ya kalubalanci mabiya addinin Kirista su zame masu addu'a babu fashi. Bishop Philibus Musa ya ɗauki karatunsa ne daga cikin littafin Lukka Sura goma sha ɗaya aya biyar zuwa goma sha uku. Ya ce masu wane ne daga cikin ku idan yana da ya kuwa tafi wurinsa da tsakiyar dare ya ce masa aboki karanta mani dunkulen gurasa uku amma wani abokina ya zo wurina daga tafiya Bani da abin da zan sa gabansa kuwa daga ciki ya amsa da ke kada ka dame ni ko fa tana kulle yanzu ‘ya'yana kuma suna tare da ni cikin shimfiɗa ban iya tashi in ba ka ba suna ce mako ko da ba za ya tashi da bashi ba domin abokinsa ne saboda naciyarsa za ya tashi ya bashi gwargwadon kuma ina ce maku ku za a ba ku kwankwasa za a bude maku kama kowane mai roƙa yana kawo mai nema kuma yana samu wanda yake kwankwasawa kuma za a bude masa muna fama da yanayi inda harkar rayuwa ta rugurguje gaba daya ya yiwuwa mu ce tun da muka sami yanci daga mulki na turawa ba mu taɓa samu kanmu a cikin yanayi wanda ya kai inda muke yau a yanayi inda mutane suka yanka ma kansu lasisin kisa kisa sun yanka ma kansu lasisin kisa mutane suna gani abu mai sauki su yi kisan kai mun zo yanayi inda dan adam ya zama kayan cinikayya inda za a kama mutane a je a tafi da su ana neman sai an biya su kuɗi su dawo da muna yanayi idan kana da abokin hamaya ko a wani wuri kana da dama ka biya wani ya je ya yi musu barna muna ji a wasu wurare a wannan ƙasa akwai inda ake tara 'yan mata domin su haifi 'ya'ya kawai saboda a sayar da su a yi kuɗi allah bai kudu ta ɗan adam ya zama abun cinikaya kaya. shi ne yanayi da muka iske kan da masu tsaron ruwa ya kai wuya ana faman tare nan wannan yana cewa. idan muka dawo cikin ikkilisiya kuma ba sauki za mu samu ba rashin aminci yana karuwa kawai mutane suna gudu nan da can wani lokaci da sunan ana neman ubai ubangiji ana neman ceto sai ka ce allah din nan wani allura ne ko wani kobo ne ya faɗi a neme ya kai wani lokaci har na ce allah bai juya mana baya ba allah bai manta da mu ba duk da yanayin rayuwar nan da muke ciki kalmar allah zuwa wurin mu yau shine ina da tunani mai kyau domin yayu yiwu waɗansu mu mun sadu da waɗansu damuwa waɗanda mun yi ta fama mun yi ta fama har ya kai inda yanzu ba mu san me za mu yi ba kuma ba a rasa irin wannan saboda haka muna da dalili muna da hujja mu damu kwarai a cikin zukatan a cikin wannan ne ubangiji yake ina da tunani mai kyau domin ta yiwu mun kai wannan yanayi da har mun iya mu da za mu yi tambaya a ina begen a ina ma zai fito a yanayin da muka kishe kan alkawali shine ba zai kyale mu ba ba zai yace mu Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan maɗaukacin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. yanzu a madadin sanusi adamu da ya taimaka wajen ganin nasarar shirin da kuma caleb gitacho da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari alherin allah uba da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada shalom To madalla Grace Alheri Abdu kenan aka saurara da ta na bishara yanzu kuma ga shirin wato sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko muna. Sakon farko ya fito ne daga Muhammad Bello Buniyadi da Alhaji Ari Buniyadin jihar Yobe. Suka ce murya Amurka ku gaya wa gwamnati cewa ta kawo muna daukin gaggawa a garinmu na Buniyadi domin an ba mu umarni mu dawo tun bayan da muka kauracewa garin na tsawon shekaru da Boko Haram suka addabe mu. wallahi yanzu haka muna cikin tasku ba mu da wadataccen muhalli da kuma abinci sai sakon baffa haruna bajoga ya ce assalamu alaikum voa hausa a gaskiya ya kamata gwamnati ta tashi ta yi binciken kwakwaf domin gano masu tada hankalin al'umma da ake zargin fulani ne a kudancin najeriya domin ɗaukar matakan ladabtar da su ganin yadda fulani a kullum ke nesanta kansu da irin wannan ɗanyen aiki na tadawa al'umma hankali wasiƙa ta gaba ta hito ne daga muhammad suleiman garin rijiya ya ce assalamu alaikum sashen hausa na voa a madadin al'umman garin rijiya muna so ku isar muna da kokenmu zuwa ga dan majalisar dattawa mai wakiltar gombe ta tsakiya alhaji muhammad danjin magoje da ya taimaka ya tona muna magudanar ruwa saboda wallahi ruwa yana muna banna sosai sakamakon ambaliyar ruwa a lokutan damina da fatan wannan kira zai kai ga kunnuwan da aka yi domin su ganawa da shugaban muhammadu buhari da shugabannin majalisun dokokin kasar dangane da kasafin kuɗi na bana muna roƙon allah sa haka ya kawo ƙarshen cece kucin da ya ƙici ya ƙi cinyewa na wata da watanni amin sun amin daga isun diyala faki kofar gabas a jihar kaduna ina kira ga sauran kasashen duniya takwarorin ƙasar sin da su hanzarta yin koyi da shugabannin ƙasar sin bisa ba tallafin kuɗi dala amurka dubu ɗari biyar da hamsin da wasu kayayyaki da darajar kuɗin su ya kai dala amurka ɗari da hamsin ga shirin tsagaita wuta a majalisar ɗinkin duniya ta aiwatar a makon jiya babu shakka shugabannin gwamnatin kasar sun yi dogon tunani da suka mika taimakon kuɗi ga kasar sudan daga alhaji ali kiraji gashuwa to da shi ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice wanda ibrahim almasi zai kawo mana to birnin bagadaza ya gangara gabar afkawa cikin dambarwar siyasa a yau dinnan lahadi saboda rigimar da suka biyo bayan wasu matakai na siyasa da aka kasa warware su sakataren harkokin wajen amurka john kerry zai tafi birnin geneva yau dinnan don tattaunawa kan matsalar siriya da kuma wasu abubuwa masu alaka da batun siriya din tarwatsewar wata mota a wajen hedkwatar 'yan sanda da ke birnin gaziantep na kudu maso gabashin turkiya ta hallaka 'yan sanda akalla biyu ta kuma raunata wasu akalla biyu wata jaridar kasar bangladesh ta ce an kama wasu mutane uku da ake zargi da hannu a make wani maɗinki mabiyin addinin hindu ɗan shekaru hamsin har lahira jaridar daily star ta faɗi yau lahadi cewa ɗaya daga cikin waɗanda aka ɗaure ɗin ya taɓa kai ƙarar marigayi nickel chandra joda a shekara ta 2012 bisa zargin ɓatunci ga na muhammad ƙungiyar isis ta ɗau alhakin kashe maɗinkin da aka yi a yankin tsakiyar bangladesh a cewar ƙungiyar bibiyar al'amura mai suna side intelligence group mai a amurka a shekara ta 2012 wasu musulmin wurin sun doki marigayi joda saboda zargin cin mutuncin annabi ɗin cikin wani kalamunsa. shugaban amurka barack obama ya ɗauki wato ya ɗauki hankali a wurin liyafar cin abinci ta shekara-shekara da akan shirya ma 'yan jarida da 'yan siyasa da tauraron fina-finai da daren asabar a fadar white house da ke birnin washington dc obama ya samu wato ya samu dama ta ƙarshe ta barkwanci game da shi kansa da abokan arziki da ma na gaba da kuma 'yan jarida da ɓangaren majalisa obama ya bayyana kansa da abin da ya kira tsofai-tsofai mai jiran lokacin ingirewa kawai da ya juya ga zaben shugaban ƙasa da ke tafe obama ya ce shekara mai zuwa war haka kenan wata ce za ta tsaya a daidai wannan lokacin ba ni ba kuma kowa na iya hasashen kowa ce in ji shi an san dai hillary clinton ta democrat ita ce dai mace tilo da ke takarar shugabancin amurka ya zuwa yanzu to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa da yake an jima bamu da shirin dare sai gobe da safe ne a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin wato yusuf aliyu harande na ilimi garkuwar dan adam yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi ibrahim ka almasi garba da ya tallaba mani domin ganin shirin ya kai gare ku da caleb get tacho wanda ya ba da umarni ya kuma fama da na'ura da injiniyanmu al santos ni ladan ibrahim ke cewa sai an ku.